eji zaya ya ɛwɔ bi hina amma aji ji karayin fifi na aga fiw ne a fiw ya bana ya gyana amma ban na na nan kofi kene ban na nuna nan gifi kene ban na nuna kewa rakun kene a fin wannan shi amma al'an wannan yi ji ibada ama loja al'ada e ya na ya gina kayan na yi ibaza ya ga wucin tuwo sọmarị ya katu na ji na ya ga ya shiga gama dabba na egi na kawa na kendo yi ga na ganye ya ga na bambe eshigi bambe kuci to aga mi dadanuwa a ji amfani benuwa wuce ebe ibada igan lani ya yi ga ebe yiwuwa a ji amfani bai nuwa wuce e ba al'ada ita dabba wuce je ke daba titi guni na ke dangi na ke kyatagi na ke zaka na ke doko na e ba dabba na ji e gina itunan kwe itora kunye itunan giye itun gbangbaye ito bishe yan na ji ga mi dadanuwa maliyayi ni na je sai le tinuwan na ji buwa ashinwo amma ga le na je sai mi so yen kunyin na yo oke gbangba na ami dada dadanu ebi ma ba mi so gbangba o to aga nu wannan kwafi bondo ciwo aja amfani be nu na kwane mi suna gbangba dadabo na be mi suna bishe dadabo ne amma le ayin ni ebi e babo ama ebi wuci na mi na nye gbangba mi suna ye bishe bɛ najasa nana babo ne ŋula e e ye eye nua ŋula ye gwasandan ɛka nua ŋula ye gwasandan mima nua tɔnua na a e ye jɛ anfani bɛ ɛba ala a ɛba ala adaw nua nam a bɛ ma a fifi na afiw na ɛbɔ na ale ye misunya yakun yin shari'a je daga an kpawa ya kwandon da gwana a mai giwa na umar kalon wani unga dami dana na tato na kaci ban wuso ungwayi na unga zuwe ewo ko na kaci ban we na kayan ya kunge wuce ga zuwe waga ba ga ya na unga yi eshi yau zandon da na ya kwashi gina da kyar na wuce a amfani sallah na wani jinau da kyar ma kawuga ba duwa ya mi wucin ako ya mi na fashi gina da kyar ma zandun da gada cun ba ga mala'ika ya guja gadabo ma da ma ya shigi gadan bona mala'ika na shi ekpe ekpe so ga tutu ne a ga na ga tutu ci be zara yin na wannan zi'ati gari kan ya mi na fashi gina zan ba wuce shi bayanin sallah na aga ji fondon da ya lokaci gutsuna aga ukpa ya ti guta egwa guba da be eshigin na na ekpane egwa niga nyao nya shiga ga eshigin na ga je rayuwa da mbobi anyi ba na ga ji fo be eshigin na kana ba ga ba ja sara sallah ji kan ya shi annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wa sallama to ga shigi ya gano na shigi fikena wayale aye daji gano ne shi gida mi dana a gano wa wuce je ya bayani wa da yana ji biyu yana evo na manu wannan ke fida na sai agu na zugutuwa ba ebo tsananiya egu na dami sun shige oto gintara shige to shi ne shige na a to egu je ni guto ta. kawai maikar ya wuce na lawaye na gbagba na zana ele gwa wa e shigi iji karai man bi asara na waya feji yala da salla ne man bi na malaika ya kuja emi ya miwa bwa ne man bi na waga agwa ibo e shigi na dambo bi onye na wani e gaya wada wani e ka wani zabe ba ta je kakan har gutota kala ne lawa na gbagba na lawa kuye a ci ciwuliya ɗaya liwewa ji na muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ai ga shige ya ga mini ka tuna ya ji na ya shige ni wani dami dana a lotu ala adabi wuya a zambiya dagwa dagwaboriya abu a agali ndondo ya boma a ci agaga fifiwa a juje ya hukuncin ni dauna efo na nuwan na figanci na yadda ci a yi lafinu ebon nawa ya nuwa biya sai ya ga ebon nan na zugutuwa ba da ya zo kakan kana ma ga kayi na na zuma na jeni wannan ya zo na jikana ba tofi ba ti fiye gbuganci bai kankani yau jikana ga tofi ebon na zuma na jeni wannan ya zo na a ci na a ci gbo e na na bai jikane a ci a zan zubaci a can zan zutaci a can zan enici a can zan zutuci a can zan zutuwanci a can zan zutuwabaci to kamin wuce gaga bai yi nuwa lafiye gwanna nuwa wuce na fiye gwanna na hejin alula bayan kamin wuce gaga bai yi nuwa lafiye gwanna na wayan la dagwa bori la na shekpata yau waye san biya ya wobo nye nuwa na ya shigi dami dana dawana na ka ci bayan ya shigi cintaro ga zuwe ewo na na cintaro su na nje manya shari'a shi waya ji sallah wa bai wa wuce ya nga o tege da ne je kpashi gya ma da ina nga da adi umarlo biyu oga je shige da dadagun lacin cintarazun fela lana kansu to yi wani wafanci shi ya shige ci dagun we wuce lana kansu wadana da wannan wafan ji sallah wa kan gabiya nukpada na ka shige nukpada bayan na ka ci ban na su wadana e ga ya wadana ga e wa wuce na dana kan bana waya afanji ibada wa sai ya gufo hadisi na da lafiya na bai ti ga wucin ya ga wuci ga tu nuwa nun fi kenan najasa eba nun fi nuwa eba na nuwa fi wuci fi na eba wuci a je lili ta sagu na zugu to aba amma ga kawai na wuyi beji kane na ka ci gbashi gi pata najasa wuyo cin taru su na jesa. nakachi gbɔn lazu wɔyɔ najesa wɔn abɛ gintaro laniwɔmɔ laniwɔmɔ ma agagan do tsi ba aga bɔ. so musulmi musulmi ji karai ale hukunci ya shigi ba abun ne wa da hukun ga yaza ji no kwa shigi na je sayo na ka ci ba shigi na je sayo no ne shigi fike na na je sayo ya goyo ebo ne shigi lami dana evo wuce ha ya ji amfani mai ebo wuce bai na na je sayo sai ya ga na su gutowa ba kakan shayen ni no mai beji kanai to wata kutu na ya kpafin bonan a gano wannan kutu fi kenan najasa nuna kutu fi kenan najasa amma ga gaga na kaci bayan kutu yi najasa da ji na kaci bayan ya shiga ji manyan shari'a yi na na gami na katuna ejin suwa na repetition ya katu suwa yi baza e tubo zanga ganci baza tuwo gabe etinye nuwa na lotu da yi lena igaga na kwai jaga jalula ade valula kai na ye na nana wa ya jikin ba egwa na nana wa ya jikin ba emina suna wa ya jikin ba ala la gada yi na ci zan fifo to n ba nuwa na waye ya lula ji bai yi manyan shari'a jigaye nga igaga ale musta'malu bi nuwa na lotu bai yi lena wọn yà gẹ́rì bẹ̀ ní wọn náà lọ́tù bẹ̀ yìí kẹ́nẹ́ anupẹ̀ nà gàbẹ̀ dọ̀jì ní wọn náà lọ́tù bẹ̀ yìí kẹ́nẹ́ wọn na kó ní wọn náà musa alulaji bẹ̀ yín wọn ma obi ní wọn náà gàgà gà wọn ti a na musa ká na na kẹ́fì bọ́ na haruna gàbẹ̀ jẹ́ alulaji bẹ̀ yín bẹ̀ a wuce wuce unga ya ga al musta'malu biya no na manya shari'a ya ga al musta'malu na unga yi no na lotu biyi lena ke zanaji sokoji bagwaya na aja de bafu eh no bane gada funuwa nan wani wa tafibo wani wa fu nuwa wuce nuwa fu dana kwale nuwa nuwa fu lena wunje ni wufu kenan zan da ci wugan wuda ba ga wuye ni wani shari wufu bi wuge manya shari a shiga wuge iba za ita ya ga wuce wasu ka ga najasa ke ebina ke bori na wuke ya gbangba ke tinu wannan ba hana ya ci aga ma nuna yi ga gan nanu sa yi na yi soko ka ake adini ya gurgudu a mafi ciwo to na ilimi ńlá bàkwani àná ẹ̀dù ẹ̀zàyìnzàyìn ẹ̀tù òyì ẹ̀dù ṣe jan jẹ́ àlùlá kátàtà àkọ́bọ̀ jan àlùlá ẹ̀wọ̀n ẹ̀fọ́ àlùlá chingato ẹ̀fọ́ náà ẹ̀lá gíjẹ̀ na? nù àlùlá ma ẹ̀kẹ́ ẹ̀wọ̀n chingato nù ọ̀nà ẹ̀fín náà liza ẹ̀lẹ́zàlẹ́zà ńdọ̀tí náà yìí a ajiye da bai nun ga ke lagan wula nu nu do fi wato to kusa kumbo adi ya fi. e gbara shi adi afi gbangba shi adi afi nana wòye egan so ko na wòye gangan wòye man yi azimu sha'ayira lai nwana wa ga ajiya lola na ci wana wa hun na wa ga terbe ci wana wa wani wana wa fina ina ngole nanu san na je evo bai ja lola fiyo to evo nanu ja lola fina kawai ya zo yo na gibi tsomi na o mai gibi lemi bwa ome lami na bɛ asawaki ome lami na bɛ brɔshi emi na wotu fie na yi nu alo yɛ na wɔn yi nye nu wɔzi na ekyi zuzi ke bɔ a nye ndondo na ala wo sungo nua na wota bɔ a aga wa ayɛ alo lagye bɛ nua na wo wala nua na sɛbea wo wala nua na fujɛ na wo wala nua na fujɛ afunu ɛbɛba gya alaada wo wala nua na fu biba ɛgya e gima wo nua na alɔ tu yi kyɛ tso na yi baza. ebe ne za wani heji gaga yi anyị na a gan bori nan ko ebi na ko bori na ngi ebi na ngi bori nyara kun ebi nyara kun ebi na ngi ngba ne de sa ebi na je o a ga a bori nan ji na je ebi na ngiji na jesa ka egi na jesa na ngi na ogogi mbo na mbo ga mo mo ezanyi udawo na yene je ga gike na ga ila e yujo na ko ma riri na eke na e ga riri na nga e na ye ga du saba bon na na riri riri nga wa ila yujo ko ma tufe tufe nya eh ke won kabana lana nga wa gyo dambo wetia wucule biyu gya to nan ginne binu ga tsana bori nu ga jina ujina jesa wa gada ya wo ba ga wala wo zama ya wace wani sallah sai dai wo ga ibe sungo bi ci wa paye bi nan ginan gi wuce man boy bawon ya langi ci lada yi ugi ba na gu o to boy biye nan gina wai na ga wa gu tsaya bai doci je sallah ujina jesa nana da mine na wani laibe tuwo imalau da nan ebe lokaci kendo iga yanan gina a cikin ebi nan kwaji na jisa kaga uji katan shi ji ba nan kwaji zafiya na nan na ji buru ji ji da na jiya aga da ji zafi ya ke ji bele shi ba ga ci ke yana da agwanta na ruga nan ko ebi na ba nan bori na nan kwaji ji ba na uji na jisa ji sallah woro ganan ko oga taye ma bori na nan ji na ebi na nan ko tsana bisi wo tawo ewo bu ku tawo wada zanza ya ebo en gosan na yina me na na tatu bona ma hun lotu be sunnan na eba na oji na jesa ebi na nko na jesa kaga unje mbona nko giza dana e giza da katan shi na. E nya chana gara kunyo mbechini nangi echi gie oje na jesa mbechini na nko gie na nko gie na jesa ya chigaga ma nnọkpa dabba gutata na yo nnọkpa na nangi kpana nnọkpa na nko kpana nnọkpa na rakun kpana nukpaji ti jisa tauga ku bowe waya nauya do ci ji sallah sai ga bawe daga nan gun lawin li bitsuwo amma ibo lokaci wuye da labiya da na babun na gamu gun a gaggawon iye ba za ya waye darasi ne ji tsuwo na iga ibi nan gi wuji jisa ka ga nan ge da ge yangi ci wuji gun ya na bori nan gi ji jisa. kaga nan ge da gen yi ciwo giza be guya na e cina nan gen yana ji na jesa kaga nan ge da gen yi ci giza be guya na ge nan gi ji na jesa nya ci kaga nan koyo nya ci gaga rakunyo oga be pa ofi bori nan ko oga be pa ofi bori nan gi waga ga oga ci bi wuyo na kaga e gi na jesa na kaga e gi na jesa na to ibe nan gi nanko rakun nga yina shari'a ga bawulu jalala dabba ne gina jisana kullu hayawani yastamilu bi najato yatagazza ja najasati dabba dondo ne gibina dabba dondo na mbonwe ejini mbonwe za dauna oye giye na ji najasana boriu ebiu na yo nangi ebagati unga da gengi chukiza dogui lozu ga chuche jimi belele bori wi na jesa ebi wi na jesa wa teri be nangi na gogo gimbo ache langi chi ya gine ko nangi na jila panti wa jemi yao aga da sa giza fila panti ego ga egeo ache le ego ga me se san be gigi wi ona nangi na je zafi jini mbona bori ayi na jesa ebi anyị na jesa na nkɔ na je za fiji ni mbo na ebi anyị na jesa bori anyị na jesa rakun na je za fiji ni mbo na ebi anyị na jesa bori anyị na jesa ama be na jesa bo ana na ya aga da mi danuwa na waje a. na yau nan giga gi ege zayon za daji ni mbo wai gina jesa bori na gi wuce na jesa yau ebinan na nge wunci na jesa yau na nko ga za yi za da katan shi jo yi e ni mbo bo ni na nko wunci na jesa yau ebinan na nko wunci na jesa yau ya ci ga tura kun yo to yi da ibe inan na bishe ya ci aga bishe na ja e la ngi ci da ya gi ke bishe a greek e ji na ebi bishe wunci yi ji na jesa amma ba me bishe na je kpafin bone e ga she ji be gafi gabo ne ato yi da wayan gici haji giza be gwayo e na yi na jesa na ama e na ji na jesa na ebi bishen na ji na jesa bishen na ji gami dada na wani wuce jiyan ndo ama ebi na zuji ni ya abu na na jesa yau ugwe ya ikpe ganna ya ci gaga mato nan koyo ya ci gaga mato nan koyo bishayo e bagati utte ya da mayangi chugi harbi lozi kuma aga ito cewa ne uci da ide gi tunya ni unye da debo to bishen na fana waga de paga wa suna wa ede so sai waga unwa da ya ga ofo buta gunguru bezo wa fe lanuwa yufi wa fe langi ci yugi zuma fo kuta ga ga gigi na kayan nan gin na kana na kayan kai wa bishen na ko gbangban na ja lele amma gbangba ga gengi ci giza be buwi da katan shijo she ga gengi ci giza be buwi da katan shijo de ka fa sun fa na ga pa sun na sai zuma fo kuta ogo sun fa na huna na je sa oge oge alaliya gigi na kamishen na kanga haramu yo ya shiga nan giga gengi ci giza be guwi da katan shijo e la ngi ci la da yuja ame nyu ye lo bakpa ko da gengi ci za mbo we mazadan e katan shiji bo we mazadan waga ga waga nan gin na zai tungalo sai waga nan gin na kan kini be zo foguta sai la ngi ci yugi wafe lanu wa yufi zuma yefo tace oganci yefo ni ci wacho su kanga gigina kanna ebe nu wana kayana nginna uya leli na afiuna gigina kanan nginna uya leli na giuna amma bambe evo nu dami dane nu wa uchi jaramo edeji na ko na ko ga da ebe za wangi ji wuce gengi ci giza dambo e kan katiya lo bakpa ko da gengi cha lozu ga shi ke shi mai ba a ga ga nan kon zu sau ga gu fushi ba sau ga gu fushi ba iye gaga ya ti baulul jalala ya kungina gina jesa nan ka gigina kayan kungin na ga ya lali wani ke bishe la ye lugi jibo sau ga gu fukuta afela ngi chworo yugi afela nu oro yufi zuma fo kuta ogan chinkanga na kan ge ngi aga zuna wa be na nkoyo okora kunyo ma sai zuma fo shiba afela ngi chwugi bana gugi na afela nu yufi bana gugi na har fo ba, kanga aga zuna kana nkonna na kan yi alali gigiyo kanga wai tutu wai na tuna kanga ge na tuna ibaza ite ga wuce wuce ina na waba su koya go kasetin na mi bayin ya wata somari ya katu na yi ba zai ti ubu tsuwana ugayi nuna ekoya dana ko nuna ikuru ya fina ko nuna bulu ya dana iga iga ya ti ga huncin tsuwala ne yana ke ga iga agogan na zumana zanen yawon iwo gawo fana da huncin musulmiya to ewo nana umayi ewu ema ewu tete nyi na pamba be na kan zini efi no kpawu na ewu na de ka na jesa da boda ke mani na to ewu na ji na jesa amma ya twa na da na ji musulumi ana ngala ewu ya musulmi wa ce wani kwaji sallah suni na mu kiibo kibo mu yebo na wanga jibori wani dagwa be no yana amma ma dama ewuyo nawa ji sauta ubeyi na to wale wane zane ji musulmi na fana muci laya zane yi musulmi na a gagaba na kafi zane ji musulmi na faulio na umma laya musulmi na musulmi a fun ji sallah ya ya shiga gama ya voyo ebo na zane ji musulmi na lagiya na musulunci yi daji zane yi musulmi na ga giyan ya voyo wula wuna ya bezo wace wujiye bu amma nuwa wuyo na musulmi na fi kenan alali wuyo na musulmi na finuwa wuce nan yangi ci wuyo na zane ji musulmi na gi kenan alali wuyo na zane musulmi na gi gice wuce nan nana muga yi bayaniya wato somari talhis ya katuna iji ishewa gara kafi gina darasi woro yi nan nan ila talhe sun yi a ta samari ji nan su kwan fe gugwaci ya allahu anaji wuyi gagan na ebu tutukpa na waluwa wu tutukpa wama luga to isana gana yi lotubi wi wama luga to zaga yi gaba abu na aga wazo a lotubi wi eh assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh